da wasannin sada zumunci da ake tsakanin kasa da kasa domin gwajin 'yan wasan da za su fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya shekara 2018 da a kasar rasha a jiya an fafata wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta argentina da nigeria argentina ta sha kashi a hannun nigeria da kwallo hudu da biyu wasan da aka yi shi a Krasnado na kasar rasha kasar argentina da ita ta fara jefa kwallo a ragar nigeria cikin mintuna na 27 ta kafa dan wasan da mai suna vanega a cikin mintuna na 36 kuwa dan wasan gaba na manchester city Sajiya Aguero ya jefa kwallo ta biyu a ragar ta Najeriya. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta samu nasarar jefa kwallo ɗaya na farko ne a ragar Argentina a cikin mintuna na 44 ana dab da tafiya hutun rabin lokaci ta kafan dan wasan ta mai suna Kelechi Iheanacho. Bayan an dawo daga hutun rabin lokaci a cikin mintuna na 52 dan wasan Arsenal Alice Obi ya rama kwallon da aka yi biyu da biyu sai kuma Brian Edward dan wasan najeriya mai taka leda a wata kungiya da ke kasar turkiya ya jefa kwallo ta uku a mintuna na 54 ana cikin mintuna na 73 da fara wasan inda ake shirin tashi a wasan alex oyobi na manchester na arsenal din ya jefa ya sake jefa kwallo a ragar argentina inda aka tashi a wasan 4 da biyu sai dai shahararren dan wasan nan na kasar argentina lionel messi bai samu daman fafata a wasan ba saboda wasu dalilai wannan shine karo na tara da kasashen suke haduwa a tsakaninsu inda kasar argentina ta samu nasara sau biyar ita kuwa kasar najeriya ta yi nasara ne akan argentina sau uku an yi kunnen doki sau daya a shekara ta 1994 argentina ta doke najeriya kwallo biyu da daya sai a shekara ta 1995 argentina suka yi kunnen suka tashi can babu ci tsakaninsu da najeriya Najeriya. A shekara ta 1996 kuwa Najeriya ta doke Argentina a gasar Olympic da kwallo uku da biyu. Sai a shekara ta 2002 Argentina ta sake samun nasarar doke Najeriya da kwallo ɗaya mai ban haushi. sai shekara ta 2010 argentina ta samu nasara akan najeriya ita shi ma da kwallo ɗaya mai ban haushi a shekara ta 2011 kuwa najeriya ne ta lallasa argentina da kwallo hudu da ɗaya har ila yau a shekara ta 2011 argentina ta samu nasara akan najeriya da kwallo uku da ɗaya sai shekara ta 2014 inda argentina ta doke najeriya da kwallo uku da biyu sai a wannan shekara ta 2017 din inda najeriya ta lallasa argentina da kwallo hudu da biyu a sauran wasannin da aka buga kuwa na sada zumunci tsakanin kasa da kasa domin gudun 'yan wasa da za su fafata a jiya kasar koriya ta kudu ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da kasar sabiya kasar china ta sha kashi a hannun colombia da kwallo hudu da nema ita ko united arab emirates ta doke uzbekistan ne da kwallo ɗaya mai ban haushi gabon a gida gabon sun sulhunta sifili sifili su da botswana sai kungiyar kwallon kafa ta qatar suka tashi ɗaya da ɗaya tsakanin iceland slovakia ta doke norway da kwallo ɗaya mai ban haushi rasha ko sun sulhunta uku da uku tsakanin su da kasar spain romania ta sha kashi a hannun netherlands da kwallo uku da nema kasar hungary ta doke costa rica da kwallo ɗaya mai ban haushi Algeria ko ta doki Central Africa ne da kwallo uku da nema sai Germany ta tashi canjar biyu da biyu tsakanin ta da Faransa sauran wasannin da aka buga a jiya kuwa kasar Australia ta doke kasar Uruguay ne da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta kasar Wales suka sasanta ɗaya da ɗaya da kasar Panama. Belgium ta doke Japan da kwallo ɗaya mai ban haushi an sulhunta sifili sifili tsakanin Ingila da kasar Brazil sai kasar Portugal suka yi canjar ɗaya da ɗaya tsakanin United States. Daga wasannin sada zumunci kuwa za mu koma ne wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 inda a jiya a nahiyar turai aka buga wasa mai taken playoff kasar ireland ne ta sha kashi a hannun denmark da kwallo biyar da daya sakamakon wannan nasara da denmark ta samu ta samu shiga cikin jerin sunayen kasashe 28 da suka samu tikitin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 haka kuma ajiyan kasar senegal ta doke kasar south africa ta burkina faso ta doke kasar cape da kwallo hudu da nema a yau kuma kasar australia ne ta samu nasara akan kasar honduras da kwallo uku da daya iya abin da ya sauwaka kenan na labarin wasanni daga nan dandalin biyoyi huta lafiya